Nigerians. Events of the past few years have indicated that despite our great human and material resources, the government has not been able to fulfill the legitimate expectations of our people. Nigeria has been left to Jawabin marigayi shugaban Najeriya Janar Murtala Ramad Muhammad ranar 30 ga watan Yulin 1975 bayan nasarar hambare gwamnatin Laftanar Janar Yakubu Gawan kenan. Shekaru 41 bayan kisan shugaba Janar Murtala Muhammad a yunkurin juyin mulki da Birgediya Janar Bukar Dimka ya jagoranta ranar 13 ga watan Fabrairu shekara ta 1976 da bai yi nasara ba. Sashen Hausa ya yi hira da tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Alhaji Hammawa Jidda Damare bai wani ganau da ba jiyau ba na kisar shugaba janar murtala ramat muhammad a lokacin ina aiki a first cid a lagon close kuma na aiki tare da marigayi musta sunday adeusi inspector general of police mun fita da safe a karfe bakwai da rabi akan hanyar mu zuwa ofis dab da kofan gidan a janar murtala sai aka zo aka tsaye da mu akan zai fita ya tafi ofis muna tafiya ba da jima ba ya fita yana bin mu a baya muka je dab da da gidan gidan mai na AP. So a nan sai muka ji harbi. Mai eh, Inspector General of Police sai na duba a madubina na cikin mota. Na ga motar shugaban kasa ne a bayan mu da tuta guda biyu da kuma hatimi na Najeriya a gaba. Mutane sun kewaye da bindigogi da na bashi labari sai ya ce to mu sauri mu shiga ofis namu kafin mu san me yake faruwa. Da ni da wani mai suna fada muka je wurin kafin mu je wurin eh, wannan mutanen su riga sun gama aikin da suke so su yi a ah, an bar mota kan hanya sai na ga hulan shi ne akan kwalta irin hulan nan na janar da wani kyalle da yana kewaye landing pickup so daga nan sai na kada kai na juye baya ga waɗanda wannan al'amarin ya afku a gaban su. akwai masu kallon salon mulkin janar murtala daga nesa kamar su tsohon ministan ilimi na najeriya alhaji dauda birma daga nesa dai da muke gani muna sha'awan kaya abin da ya lokacin da yake shugaban kasa shi yasa kwamiti din da ta ɗauke to headquarter najeriya daga lagos ta kawo arewa zuwa abuja to ni na san cewa ko don yin haka cikin ikon allah Allah zai ba shi rahama domin alherin da ya mana ba yadda za mu biya mu sai ko mu ci Allah ji kai matasa da ke manyan kwalojojin Najeriya a zamanin mulkin janar Murtala Muhammad kamar su Yusuf Etam da Jona Morris Mangafila suna masa kallon banzan canji lokacin yakin cacar baka da kuma akidar gurguzu ke ƙara samun farin jini dalili ma kenan in ji su da ya sa mulkin sa ya gamu da turjiya daga wani bangare na sojojin Najeriya sunana Yusuf Etam i ku zan ce ne samari ne lokacin ina SBS a Ibi Zaria. To a lokacin kuma muna cikin kuliciyar irin kan kasan mu din nan sosai. A lokacin da mutumin nan ya zo mu kawo mun wani sabon revolution ne fara a ƙasar nan gaba ɗaya mu da muke ganin kama lokacin kamar socially muna da tabbacin cewa duk wani shugaba da zai yaru mulki baya dadewa kan mulki duk lokacin da ka ce Murtala Muhammad wato masu nazarin siyasa da da da history suna tunanin wato an yi rashi gwarai an yi rashi gwarai sunana Morris Mangatela to shi Murtala Muhammad dai mutumi ne wanda lalle a dan karamin lokacin da ya yi mulki mutanen Najeriya lalle sun sun gane dai akwai wani canji da ya zo musu a kasa abin da yake yake a murtala ya yi kaga shi ne wanda yanzu shi a muhammadu buhari yake yi akwai maganar cin hanci da rashawa wanda shi yanzu haka yana nan yana kokari yana bin sawon shi murtala muhammad masu sharhin diflomasiyyar kasa da kasa sun ce a zamanin janar murtala ramad muhammad matsayin najeriya da na nahiyar afirka baki daya ya samu ɗaukaka a idanun kasashen duniya in ji sanata abubakar gire zamaninsa ne zan iya aka da salo na musamman wanda ya ɗaukaka ɗaukaka Najeriya ya ɗaukaka Afirka gaba ɗaya ya ɗaukaka bakar fata gaba ɗaya a duniya ka wani foreign policy wanda ya mai da duk abin da Najeriya take yi tana yi ne saboda Afirka saboda bakar fata saboda al'umma. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.